daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin voa afirka kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alal da kuma niyya dukkan zangon FM. A Ghana kuna iya jin shirin nan ta tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. nan kuna iya sauraron wannan tasha duk lokacin da kuke bukata a yanar intanet a hausa voahausa.com ko kuma sashen da hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu karfe bakwai na safe agogon gana takwas na safe a Najeriya, Kamaru da Chadi da Nijar. Sahabu Imam Aliyu ne tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri. A bana dai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da sittin da biyar da naira ɗari biyar ne daga nan jihar Niger. kuɗin kujerar haji na bana kenan daga jihar ta Niger. Za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, za ku jere rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridu a ƙasar Ghana. Daga bisani mu kawo muku nasiha kan zaman lafiya albarkacin wannan wata na azumi da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta Jummai Ali. shugaba salbakin na sudan ta kudu ya bar birnin juba zuwa birnin addis ababa na kasar ethiopia kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya jefa ƙuri'a a kan shawarar da amurka ta gabatar na azawa jama'an ƙasar sudan ta kudu ɗin takunkumi bisa zarginsu da sa kafar angulu ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar shugaba kil zai buƙaci taimakon ƙasar ethiopia ta hana ƙaddamar da ƙudurin na amurka mai magana da yawan shugaban ya ce shugaba kir zai buƙaci firaministan ethiopia ya amfani da matsayinsa a zaman shugaban ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin yankin da ake cewa igad a takaice ya hau kujerar naƙi a kan takunkumin ƙungiyar ta igad dai ta sha ɗaukar ɗawainiyar yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin ɓangarorin ƙasar sudan ta kudu da nufin farfaɗo da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015 ba tare da samun nasara ba ƙasar ethiopia kuma tana daga cikin ƙasashen da ke da wakili na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yau alhamis ɗinnan idan allah ya yarda ake sa ran wakilan kwamitin za su jefa a kan ƙudurin na amurka a birnin new york gwamnatin amurka ta ƙwaƙubawa wasu kungiyoyin kasar iran guda uku da wasu 'yan iran guda shida sabbin takunkumi bisa zargin cewa suna keta hakkin jama'a a madadin gwamnatin iran ɗin ƙungiyoyin da aka azawa takunkumi kamar yadda sanarwar ma'aikatar kudin amurka ta gabatar a jiya laraba sun hada da wata ƙungiyar 'yan yakin sa kai mai suna asarur hezbollah wadda ke goyon bayan gwamnatin ƙasar da gidan yarin ewin da kuma wani kamfanin waya a wani jawabi da ya gabatar a ranar 21 ga watan maris sakataren harkokin wajen amurka ya ce gwamnatin shugaba trump tana shirin azawa kasar iran takunkumi mafi gauni a tarihi sai fa idan iran din ta yi na'am da bukatun amurka na dakatar da shirin kokarin kera makaman nukiliya to amma iran ta musanta cewa tana kokarin kera makaman na nukiliya har ma shugaban addini na ƙasar ayatollah ali hamenei ya yi watsi da kashedin da amurka ta yi wa ƙasarsa yana mai faɗin cewa amurka ba za ta yi nasara a kan duk wasu take-take da take da su game da ƙasarsa ba da waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya laraba ta zo ta lafa akan iyakar isra'ila da gaza a yayin da jami'an falastina suka ce masar ta shiga tsakani a kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da isra'ila jami'an isra'ila ba su tabbatar da kulle yarjejeniyar ba amma sun ce idan 'yan yakin sa kai a gaza suka daina harbawa isra'ila rokoki ita ma isra'ila za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa yankunan falasinawa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman akan shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya yi gargaɗin cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da aka gani tsakanin ɓangarorin biyu tun rikicin shekara ta 2014 da aka yi tsakanin ƙungiyar hamas da kuma isra'ila a 'yan watannin da suka shige wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya sha yin kashedin cewa ɓangarorin biyu suna dab da fadawa cikin rikici. jiya laraba shugaban amurka donald trump ya yi da na sanin nada session da ya yi a zaman babban lauyan gwamnati ko kuma attorney general domin shi session ɗin bai yi wata-wata ba ya tsama kansa daga binciken alaƙar da ke akwai tsakanin yakin neman zaben shugaba trump da ƙasar rasha sabili da ganawa da ya taɓa yi da jakadan rasha a nan amurka shugaba trump ya sha nuna takaicin yadda session ɗin ya tsama kansa daga binciken ya bar shi ba wani wanda zai yi masa biyayya ya kuma kare shi a saboda wannan takaicin ne aka yi ta yada jita-jitan cewa kila shugaban na amurka ya kori session daga wannan mukamin ya mai gurbinsa da wani to amma manya 'yan jam'iyyar republican sun yi wa shugaban ka shaidin cewa kada ya kuskure ya kori session suna tsoron cewa yin hakan na iya zama dalilin tsige shugaban daga kan karagar mulki. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC Jummai Ali ta gabatar. madalla gwamnatin jihar Niger Najeriya ta yi wa mahajjata daga jihar rangwame kan kudin aikin hajin bana kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. A bana dai Naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da sittin da biyar da Naira ɗari biyar ne daga nan jihar Niger, inda aka samu sauƙin Naira dubu hamsin da tara da ɗari biyar a kan Naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da hamsin da biyar da aka biya a bara. Shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce sauƙin bai isa ba. Babu shakka sanarwa da hukumomin al'azai na jihohi suka fitar na kudaden aikin hajjin bana duk da cewa akwai dan sauki bisa na bara amma har yanzu muna ƙara kira ga ita hukumar alhazai ta ƙara dubawa don a ƙara sassautawa alhazai To amma a nashi gefen shugaban kungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya Jamilu Muhammad Jamil ya ce duk da haka dai sun dan ji daɗi. abin akwai dan kwantar da hankali tun da yanzu abin da aka biya bara bana gashi an samu ragowa muna fatan haka ya ci gaba domin marasa shi masu ƙananan arziki su masu samu su aikin hajji nan ba da wahala ba amma muna so mai kira duk da yanda yake haka wannan ita ce farashi yanda daidai kuɗin dala take muna kira gwamnatin tarayya ta yi wa Allah ta ba da special concession rate na dollar yanda za a samu za samu za su sake samun ragowa. Sakataren hukumar alhazan jihar Niger Shehu Barwa Beji ya bayyana dalilin da ya sa aka samu ɗan sauƙin. Kowane state na da bambancin yadda abun ya soka. Ya aka yi namu ya soko mai girma gwamna jihar Niger mun yi zama da shi ya kuma amince ya ɗauke nauyin biyan kudaden jakuna na bana. A nan jihar Niger dai hukumar jin daɗin alhazan jihar ta ce ta ɗauki matakin dakile duk wata ciwaciwar damfarar maniyata kamar yadda jami'i a hukumar Umar Makun Lafai ya bayyana. Ba ma'aikacin da aka ba dama ya anshi kuɗi in ba wannan jami'i na karamar hukuma ba. Duk ma'aikacin ma'aikatan alhazai da ya shiga sharo ba shanu ya je anshi kuɗi da alhaji ta kowane fanni hukumar jin daɗin alhaji a shirye take da za ta duk fitar da shi ta yi mai hukunci wanda yadda doka ta tanadar. Jihar Nejan dai ta samu ɗaya daga cikin na'urori bakwai da hukumar alhazan Najeriya ta tanada domin gudanar da sabon aikin tantance lafiyar alhazai da gwamnatin Saudi Arabia ta nemi a yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. wuta ba zai iya sufawa haka Yabo in yaran sai hasada ba za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka in duk karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba kafin na sai a cika da shakata da wannan waka ta Nazir Ahmed ya rera. Haka. ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame karnaka ba sa wata raini ba haka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka kashin gwiwar kura kar karnaka ba sa iya wawawa haka ku gaya wa mai gammo ɗaukawa haka maiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungula za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka duk nacin kurma wurin faɗa ba zai cari zaki ba haka furci dodo mai yi ba za ya ci riba ma haka mai ya haɗa bari daga da idan ba shari'a haka me ya samu jiya da rana to ba za ta yi yawo ba mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba me yasa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba aikin guguwa ta ɗaukar karma mani ce gaba haka dan ba ta shiga rumbu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abokan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka a kunsan san dan hausa ba za ya yi kama da babarewa haka wa ya ce muku wai sata gidan nazir ahmed ya taya masu sauraro shakatawa Masu haro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. A wannan makon a cikin shirin nakasa ba kasawa ba mun samo wani bawan Allah ne wanda tun daga rayuwarsa yana ɗan ƙanƙani yake da wata tawaya a jikinsa amma kuma wannan bata hana shi cimma manufa ba domin kuwa ya samu goyon baya tun daga iyaye da 'yan uwa har zuwa matsayin da ya kai yake jagorantar wata makarantar addini wacce take da ɗalibai sama da dubu. Mai sauraro sai a biyo mu a cikin shirin nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Tabara zan gabatar. Na kasa ba kasawa ba. To salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Kana magana da Alhatu S Muhammad wannan S ɗin Sadiu ne manufarta. Me malam tsalha yake yi? A ni malamin makaranta ne. Ina karantar da ɗalibai mm. a makarantun irin na Islamiyyu da muke tare da su. Ai, to malam tsalha ga ka cikin shirin na kasa ba kasa ba. Kana da na kasa ne kai ma? Eh tabbas ina da na kasa. na ta kuma shi ne rarrafe nake ba na iya tafiya tsaye eh. Allah ya hukunta a kaina to rarrafe nake yi. Eh to amma akan wani abu yanzu kake tafiya ko ko a rarrafan kake tafiya? A a kasan yanzu da yake akwai ci gaba sosai akwai abubuwa da muke amfani da su na taimakawa. Eh. Kamar kuna mashina kai har motoci muna amfani da su yanzu. Haka to. Idan na da mashin ina da mashin da gaskiya nake amfani da shi yanzu. To alhamdulillah. To ɗalibai da kuke koyarwa a yawanci mutanenmu ko kuma in ce hausa suna ganin cewa nakasashe ba shi da wata mamora kuma ba ma inda zai mori al'umma to sai shi kamar ɗaliban su ne yanzu nakasassun shi malamin kuma kasashe shi yana koyar da su <laughs> Allah akbar gaskiya ne hmm. akwai masu irin wannan tunanin hmm. gaskiya da yawa cikin al'umma hmm. to amma gaskiya ni dai a yankin da nake da kuma al'ummar nake tare da su ina ganin sun cire wannan tunanin musamman ni dai a kaina hmm. dan na ba su misali akan haka gaskiya to ba ni da wani abun nan na fargaba ko kuma wani kyama ko na abu mai kama da haka karatu muke gadan gadan hmm. hasali ma da ni ne yake jagorancin makarantar abokan aiki na lafiyayyu ne masu tafiya da shauransu amma dai ni kaɗai ne jagoran nasu kuma eh. na kasance da wannan kaddara daga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaliban ku sun kai nawa a gaskiya za su kai dubu da wani abu don muna da bangarori daban-daban eh. akwai bangaren da ake karatun islamiyya zalla an su karatun islamiyya masu yawanci masu sauraro su san abin da ake da karatun islamiyya hmm. zalla hmm. sannan kuma muna da bangare na karatun alkur'ani zalla kawai shi hmm. sannan kuma ka gama wannan muna da bangare na yin haddan shi alkur'ani sannan kuma muna da bangarori da dama don hatta ma cikin makarantar akwai wani bangare da muka ware na wani lokuta lokaci da al'umma suke shigowa matasa da 'yan mata da mamma masu aure mm. suna koyon sana'o'i dai haka na na neman rayuwa na yau da kullum. Mm. Me sunan makarantar taku? Sunan makarantar madarasatin Nurul Islam Madarawa Kaduna, Najeriya. Haka. To bari mu koma kanka kai kanka a matsayinka na malam dalha amma a lokacin da yake dalha ya rayuwa ka ta fara. <laughs> Alhamdulillah. Ni mm. dai an haife ni a nan anguwan sarkin musulmi mm. nan garin kaduna mm. kuma ni ne yaro na shida a bagurin mahaifina kenan mm. amma a ɗakin mahaifiyata ni ne ɗa na hudu to gaskiya lokacin an haife ni lafiya falau kamar yadda samu labari daga ita mahaifiyar tawa na kai shekara ɗaya da wani abun na kusan da rage haka na fara tafiya da kafafuna wata rana irin fitowar nan ba tare da uwa ta sani ba sai na fito kofar gidan mu kofar gidan namu akwai kwalbati ake cewa ko kwalbati eh kwalbati eh yawa to sai da zo zan yunkura in tsallaka kwalbatin mm. to sai na fada cikin wannan kwalbatin mm. wannan shine dalili ita ce sula ita zama kaddara daga Allah subhanahu wataala na samu kaina sun yi bakin abin da za su iya na kokari na neman magani amma dai kaddara Allah ta riga ta kasance eh. sai na samu kaina na rasa kafafu. Mm. kuma gaskiya ka san yankinmu na hausa mm. idan yaro ya daga abu na farko da ake fara yi masa a tura shi makarantar allo mm. to wallahi ne ma haka suka yi mu mm. ina dagawa duk da wannan laruwar ke tare da ni sai suka ce ba zan zauna gida kawai tafi gudun karatu haka ni ba a tsare ni an ce kan yi karatu ba sai suka ce lalle in tafi makaranta sai suka tura ni zariya to kuma Allah ya taimake ni a zariya din akwai ta mahaifiyar mahaifiya ta din ta kenan ta bangaren mahaifiya sai na zauna a gurin ta domin makarantar tana kusa da ita ne hmm. to kaga wannan ya bani daman cewa ban samu wahala na wajen neman abinci da shauran hmm, abubuwa irin barace barace da ake yawa irin barace barace da ake hmm. domin ita kakatawa akwai ɗanta da ke tare da ita shi ke lura da ita to kusan canji kuma ina karkashin ta ne duk abin da zai mata kawai zai mun ne kawai ka samu kula ya fara karatu na yawa na karatu na allo na wani yan shekaru da wata rana akwai babban yayanmu a nan gida kaduna kenan a mm. angon sarkin mm. sai iyalin shi ta haihu mm. to sai aka turo na irin suna din nan wanda na zo suna wajen alif ɗari tara da tamanin ne daidai zan iya tunawa to sai shi ya ce a gaskiya zai nemi yardan iyayenmu ba zan koma zariya ba zauna tare da shi da akwai makarantun alluma a nan shi kenan sai ya nemi yarda kuma sai suka amince to shi lokacin ya sayi gida a nan anguwan badarawa mm. sun suna can angon sarki amma shi ya kwasu ilan shi da nan mm. anguwan badarawa domin ya sayi gida a nan anguwan badarawa mm. nan kara ya rotu kusa da bus stop na badarawa din nan sai dai mai sauraro ya nema ni na san gida <laughs> yawa <laughs> eh ya shi kenan sai na sai na dawo gurin shi da zama kuma ina dawowa Allah ya taimaka a nan bayan gidan nan shi akwai makarantar allo Mm. makarantar hana ce mata makarantar malam ya ta mm. abu madara sun wannan haikashi na taba hira da shi ma mm. yawwa to wannan makarantar nan ya zo ya sanya ni tunda bayan gidan shi ne ba nisa sannan na tabar karatu na na allo sannan kuma in muka tashi makarantar allo sai ya sa koma can anguwan sarkin wallahi wani Allah malam kabara da ya zauna haka nan ba mun tashi karatun allo da safe kafin la'asar mu dawo mm. zai ce in koma angon sarki in je angon sarkin sai ya haɗa da wani abokin shi yana mm. irin na kaɗin nan na abin nan na injin mm. sai ya haɗa na yana koya mu ko wurin siyara mai niƙa ne lokacin alhamdulillah ogana ne gurin niƙa malam yaro domin abokin yaya na ne ka san ogon na girma <laughs> <laughs> eh ina jin ka a takaicin na ga maka bara sai da ya sai min injin niƙa ya mm. dora na akai zan zo mm. in yi karatu na na allo in na tashi in je in yi nika mm. in yamma ta yi a sa wani ya ci gaba da ake in dawo wurin karatu na na allo ina ji mun gidan shekara ɗaya da wani abu haka akan haka sai da yake ka san abokai da kuma irin su jigunu da sauransu ka ba da shawaran waya na kuma shiga boko da sai na ba shi shawaran cewa ina son shiga makarantar boko yake za ka iya yi na ce insha Allah zan yi sai ce shi kenan a je a sami ko da muka je sai muka yi rashin sa'a a shekarar alif dari tara da tamanin da ɗaya mm. sai ya kasance sun gama ɗaukan ɗalibai mm. sai aka ce na kuri sai shekara ne zuwa sai a dawo lokacin shekara ka nawa a lokacin gaskiya na girma dan na ta wajen shekara goma sha uku na ganin a lokacin to fa mm. ka gane <laughs> da korin na dawo to sai nake ce mai gashi abin da ya faru su zai za a shirki to gaskiya tun da ban samu shiga can bokon ba akwai makarantar islamiyya ina so hmm. kuma shiga islamiyya in ce ya za ka haɗa abu guda biyu na zan iya yi hmm. sai ce shikenan domin a lokacin gaskiya duk abin da nake so in dai ba ya saba ba zai bani dama zai bani irin sha'i hmm. sai ce sun shiga islamiyya to sai na zo na shiga wannan islamiyya da nake ma jagoranci sai na zo na shiga alif ɗari tara da tamanin da biyu ina fata an gane na zo na shiga islamiyya na fara to da shekara ta zagayo dan takaita maka labari sai na je na shiga boko ina zuwa suka ce dama sun yi alkawari mm. ya ka ɗauke ni na mm. fara karatu dan ne karatun boko na na primary school a nan badara primary school mm. ta kamsalem yawwa nan kuwa a nan ne karatu na har na gama primary school kuma sai Allah ya taimake ni na gama primary school a shekarar kuma wannan shekarar muka gama kuma wannan fulani da nake ciki ita ma. To da haka zan ce malam Dalha sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda ka tsaya in Allah mai kowa mai komai ya kai mu zamu ji yadda abin ya kasance da kai. A madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham sai kuma shi bakon namu na yau Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasawa To a gaida malamai, redwan Abbas ah, ya yi nazarin irin rahotanni da wasu jaridun Ghana suka yi a mako. Yau a sharhin jaridun na yau za mu duba jaridar Ghanaian Times da Daily Graphic ne. A jaridar Ghanaian Times babban labarinta a shafin farko shine gwamnati ta bayar da kuɗi Ghana seed miliyan 124.5 zuwa ga ma'aikatar ilimi domin biyar wato allowance allowance din wato horaswa na malaman koyarwa da kuma kuɗin makaranta na manyan makarantun sakandare a zango na uku. har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne kasar Ghana ta yi rikodar mutuwar guda biyu yayin da take aiki na aiwatar da zama lafiya a shekara ta 2017 sai kuma wannan labarin mtn da kaddamar da shirinta na farko na yi wa jama'a ta yi inda ta kudurci samun kuɗi gana cd biliyan uku da digo arba'in da bakwai in mun duba jaridar daily graphic wacce ita ce babban jaridar ƙasar ghana wannan labarin ne an tsare wato obinfo kuma ana cajinsa ga hinkisan mukaddashiyan babban jami'an wato zantarwa na nep jaridar ta ce wato babban jami'in cibiyar nan da ake cewa advanced body sculpt center da kuma aka fi sani da Obinfo hospital da ke abuja accra dr dominic oben ando da wani mai masa aikin share-share edward Amponsa dukansu suna a hannun wato 'yan sanda a ainihin wani kotu a gundumar accra mutanen nan guda biyu dai an kai su kotu ne dangane da mutuwar wata babban jami'an zatarwa national Entrepreneurship Innovation Program EPA, Miss Stacy Ofe Daku da ta rasu a cibiyar a ranar 21 ga watan Mayun shekara ta 2018. Har yau dai a jaridan ta Daily Graphic marasa rinjaye a majalisar dokoki sun ɗaga jantuta game da ainihin tsarin rabon wato kuɗin nan da ake cewa common fund a bayan jaridan ta daily graphic wannan labarin ne ƙasar ghana za ta bullo da maganin yaƙi da cutar shan inna jarida ta ce kasar ghana somi mai daga watan ɗaya ga watan yuni shekara ta 2018 za ta billo da maganin nan na yaƙi da cutar shan inna domin a shirinta na wato rigakafi domin taimakawa kokari da duniya ke yi na kawar da cutar fara daya a duniya gabaki daya a sashin baya na jaridar ta daily graphic gwamnati ta bayar da kuɗi gana sidi miliyan ɗari biyu ga ma'aikatan tsafta jaridar ta ce gwamnati ta bayar da kuɗi gana sidi miliyan ɗari biyu zuwa ga ma'aikatan tsafta da albarkatun ruwa yadda zai taimaka magance matsalolin tsafta da ƙasar ke fuskanta Ridwan Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To, madalla albarkacin wannan wata na azumi ga nasiha kan zaman lafiya. Ah, zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu. ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan ya sa muke jawo hankalin al'umma musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa mu najeriya da duniya baki ɗaya allah zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu haƙuri kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin haƙuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da faɗace-faɗace da mu za mu tashi a cikin yaƙi ne gaba ɗaya to iyayenmu sun yi haƙuri eh, musamman tsakanin kiristoci da wanda yake ma'ana tsakanin kiristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaune lafiya kowa na addininsa ba wanda yake tsangwaman kowa to irin wannan zaman muke so a dawo da shi a ci gaba da zaman lafiya kiristoci a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu haɗa kanmu tun da ƙasar nan tamu ce gaba ɗaya ga mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'ummar najeriya gaba ɗaya musamman matasa a yi ƙoƙari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine za mu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kiristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah don Allah musamman mu musulmai a wannan wata mu dage da addu'a Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya amin ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe 3 da minti 27 ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kabari akwatin sakonni. Assalamu alaikum BOA. Daga Musa Wale, sarkin guragun ringin jigayen Najeriya. Kuna maganar shekara goma sha tara da samun demokuraɗiyya. To amma yana kasashen jigawa tun daga shugaban kasa zuwa kansila har yanzu ba mu fahimci komai ba saboda mu da Allah ba wanda ya kula da mu saboda haka muna rabon Allah ya ba mu wanda za su kula da mu a gaba alhamdulillah daga mun samu wani sarkin guragu sarkin rangin con sai ya biya abubakar mai martaba a huta lafiya labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya shugaba salbakin na sudan ya bar birnin juba zuwa birnin addis ababa na kasar ethiopia kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya jefa ƙuri'a a kan shawarar da amurka ta gabatar na azawa jami'an ƙasar takunkumi bisa zarginsu da sa kafar ungulu ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar gwamnatin amurka kuma ta kakubawa wasu ƙungiyoyin ƙasar iran guda uku da wasu 'yan iran ɗin guda shida sabbin takunkumi su kuma bisa zargin cewa sun keta haƙƙin jama'a a madadin gwamnatin iran jiya laraba tarzoma ta lafa a kan iyakar isra'ila da gaza a yayin da jami'an falastina suka ce masar ta shiga tsakani an kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da isra'ila to madalla ala gaishe ki da hako Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je su abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na jummai alin kamar na amadin ita jummai alin da ta ta ni gabatar da shirin da solomon abu wadda kula da akin gabatar da shirye-shirye da kuma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.